baban shek ɗahiru usman bauchi radiyallahu anhu ka san abin da suka yi wa malam sharri suka masa kazafi wanda ya su dinga haɗa hotunansa ana masa sharri da azumin nan da ya wuce wanda wannan yaron kabiru dan gombe ya ma malam shek ɗahiru usman bauchi me za ka ce da shi wani abu za ka faɗa musu don 'ya'yan kuka su suke ja ma uwansu zaki duk wanda ya taba mu dole mu taba shi mun fara yin naji na gani na na hanya don haka mai sauraro bismillah gagara gasa na bauchar biya kare ka gagara gasa na bauchar biya kare ka gagara gasa na bauchar biya kare ka gagara gasa na bauchar biya kare ka Ni da sunan Allah Ubangiji gagara ko ya kalikin sarki ya nufin na tsara kasida ta. Gagara ka ta'ala kullum ka taimaka mana koyaushe, har idan za mu yi baituka a gane fahimta ta rabu mai salati ga mustafa bin abdullah alihi da sahabban rasul masu yawan bauta dole in sanyo auliya masu ibadan nan wanda su ne suka yaɗa zikiri na ɗarika ta wanda ya taba shehu mu dole mu ma mu taba shi mu kira suna ne da malamai ne mu karanta na ta horon gadi garin ruwa mai saurare zan tsaya birnin gombe don na dan raba hajata na ta horon gadi garin ruwa mai saurare zan tsaya birnin gombe don na dan raba hajata to ina za mu tsaya mu sauke baka kayan mu raba shi sai mu ar aje kaya gidan kabir mu tsine mai to ina za mu tsaya mu sauke kayan mu shi sai ku ar aje kaya gidan kabir mu tsine mai wanda ya taba shehun mu dole mu ma mu taba shi baituka na la'anta mu tattara duka din mi mai gagara gasa tunda gwamnati na jin abin da tsinannu ke yi dole raddi har ramuwa mu tare mu mai da mai suna ganin suna da daurin ba gwamnati na jin abin da tsinannu ke yi dole raddi haramuwa mu tare mu mai da mai gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka yadda ka faɗi sunan na bauchi san baka oye ba to kabiru na gombe uban ka rabi ya mai gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka yadda ka faɗi sunan na bauchi san baka oye ba kabiru na gombe uban ka rabi ya mai gagara gasa na kai ka yau ka don ka bata babban shehu mu dole babban mu malamin ku mu ma mu guma mai gagara gasa na bauchi rabbi kari ka shi yace shehu ana yi mai ruku'i da sujudi har ya har hada hoto na shehu dan fa ya bata mai Allah ya gasa na bauchi ya ka shi yace shehu ana yi mai ruku'i da sujudi har ya har hada hoto na shehu dan fa ya bata mai gagara gasa na bauchi kare ka banda dan zina waye nufin sa kullum batanci har ya kirkiri ƙarya ga yan izala ya raba ta gagara gasa na bauchi kare ka in kana da uba ko uwa tabaraka kona su in kwashege kake duk kalar bala'i ka saka mai in kana da uba ko uwa ta baraka kona su in kwashege kake duk kalar bala'i a saka mai gagara gasa bauchi rabi ya kare ka abokai na yan cikin izala ta kaduna har izalar jos har salaf ku taru ku yafe mun abin ya zama dole ne na tsine wa na tun da ya taɓa shehun mu kun ga ai ya bata mun gagara gasa na bauchi rabbi ya kare dan agwagwa shi baya bin uwa ta sako yaushe wanda bai da biyayya ku bar ni yanzu ne ya ga mai in kana da iyaye gidanku babu kamar shehu masu ƙaunar sa unguwar ku sun wuce irgawa gagara gasa na bauchi rabbi ya kare in kana da iyaye gidanku babu kamar shehu masu ƙaunar sa unguwar ku sun wuce irgawa gagara gasa na bauchi rabbi ya kare yanzu babban mai martaba kamar shehu na bauchi yan izala shi ne kuke da niyyar batawa gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka yanzu babban mai martaba kamar shehu na bauchi yan izala shi ne kuke da niyyar batawa gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka wanda ya hau kan mumbari ya hura sifikarsa shehu dahir bauchi yake da niyyar afkawa gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka ko garin makadacin da yanzu san babu irin sa wanda ‘ya'ya ne sun fi arba'in duka makaranta. Gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka. Ko garin makadacin da yanzu san babu irin sa wanda ‘ya'ya ne sun fi arba'in duka makaranta. Shehu ba a yi masa sujjada idan baka gane ba gaisuwar wasu jinsi daban-daban yake sa lura. Gagara gasa na bauchi rabi ya ka. In ka je falon mai kuɗi ka gansu a didduke kafiran za ka ga sun kuri da dogon gemunsu. gasa bauchi ya kare ka in ka je falon mai kuɗi ka gansu a ta kafaran za ka ga sun da dogon gemun su gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka su duka gun mai kudi suna neman zakka da ka duka kafiran su ce maka shirka ne gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka su duka gun mai kudi suna neman zakka da ka duka kafiran su ce maka shirka ne gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka mai gangabi ni sannu ba laifi ne ba ai karatun gumuma da ganguna suka farawa gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka mai ganga na sannu ba laifi ne ba ai rabin sa'a ma da ganguna suka farawa kwarai sa na bauchi rabi a kare ka ja ni da sauri kidan ka bai zama illa ba karatun ma da ganguna suka farawa kabiru na gombe ina jiran kai wani kasa wanda ya fasa ni da kai ashe an kada shi gagara ga na bauchi rabi a kare ka kabiru na gombe ka je ka sako wani kasar wanda da ya fasa ni da kai ashe an kada shi gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka tunda na taba ciniki cikin garin birnin gombe yanzu jos za na wuce na sai da sauran hajata gagara gasa wuce rabi tunda na taɓa ciniki cikin garin birnin Gombe yanzu Jos zana wuce na sai da sauran hajata gagara gasa na bauchi rabi ya ka tambaya na kai wai ina gidan tsohon soja wanda wannan tsinanniyar abar shi ya kafa ta gagara gasa na bauchi rabi ya ka tambaya na kai wai ina gidan tsohon soja wanda wannan tsinanniyar abar shi ya kafa ta gagara gasa na bauchi rabi ya ka yanzu dan Allah ƴan uwa kowa ba kwa nuna mun ba ko ku kuma dai so kuke ku nuna mini keta. Gagara ga na bauchi rabi ya kare ka. Banda mai haushin karnuka a ranar mutuwarsa shi kaɗai ya yi daidai da duk misalin da kake yi. Gagara ga na bauchi rabi ya kare ka. Banda mai haushin karnuka a ranar mutuwarsa shi kaɗai ya yi daidai da duk kwatancen da kake yi. gagara ga na bauchi rabi ya kare ka. Sama'il Idris an yi karkon kifi duk irin bacin malam man shi ne tushen shi Kware! ka sana bauchi rabbi ya kare ka akwai wani cocin sannan a yan taya shegu shugaban maulan kafirin yake zazzagin mu gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka akwai wani cocin sunan a yan taya shegu shugaban maula kafirin yake zazzagin mu La ilaha illallah duniya ta man daɗi yau izala ta rarrabe gida shi da kan zakka. Gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka. La ilaha illallah duniya ta man daɗi yau izala ta rarrabe gida shi da kan zakka. Gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka. daga farkon farawa karkuce ban kirga ba izala ta sunu su gumbu ta rage zagin mu gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka daga farkon farawa karkuce ban kirga ba izala ta sunu su gumbu ta rage zagin mu Allah abin da ya sa ya fita ku bi ni ku sha zance kujerar malam suka hana shi ya balle shi abin da ya sa ya fita ku bi ni ku sha zance kujerar malam suka hana shi ya balle shi matasan ga salaf salaf idan kuka duba su duk iyayensu a jahilai kawai suka ɗaukar su na ya ka sai izalar gurgur daga cikin shegen gora izalar gumshi yake siyasa fa yake yi na taho gun dan gungu wanda yayi yaki ba dare da rana dan kokarin kawai bata dare ku na alhakin zagin malamai ya sa suka kore shi sai ta'ala ya haɗa su kun karafa da matsabbai alhakin zagin malamai ya sa suka kore shi sai ta'ala ya haɗa su kun daloli da karafa gagara shi ko tsohon ɗan burkutun da ya mutu ba wanda shi ya assasa baba da ɗansa kullum sai gaba ba gasa na kare ka da na taɓa ciniki cikin gari na filato yanzu sauran kayan kaduna zan je na rabar da unguwar sarki ya kamata na raba haja ta tun da nan ne tushen munafukan addinin mu unguwar sarki ya kamata na raba haja ta tun da nan ne tushen munafukan addinin mu na a tafsirin wanga shekara na saurara har har da mai auri saki yake ta faman zagin mu kwarai gasa na bauchi rabbi ya kare ka a tafsirin wanga shekara na saurara har da mai auri saki yake ta faman bacin mu gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka wai auri saki shin halin ma'aikin Allah ne to sunu sukarin unguwa ku duk an gane ka gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka wai auri saki shin halin ma'aikin Allah ne to sunu sukarin unguwar ku duk an gane ka gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka yanzu yanzu auri saki na yi bincike din a jihar nan ba kamar gurgu dan raga cikin mai zagin mu yanzu auri saki na yi bincike din a jihar nan ba kamar gurgu dan raga cikin mai zagin mu shi sunu suka lili inzinar ta motso ka ji sosai sai ya shiryo lacca ya gayyato matan fanwan gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka duk karatu na muhadararsa in ka saurara duk ka ba za a kullum kawai yake kakkarewa kware ka sana bauchi rabi ya kare ka muna nan muna yi kuna kuma saurare kuna nan kuna yi muna kuma saurare gagara ka sana bauchi rabi ya kare ka muna nan muna ji muna kuma saurare kuna nan kuna yi muna kuma saurare Allah ya kare ka to sunu suka din irin karatun ka muna ji dole mu makaradi saboda kai ta zagin mu gagara gasa sana bauchi rabi ya kare ka to sunu suka din irin karatun ka muna ji dole mu makaradi saboda kai ta bacin mu gagara gasa sana bauchi rabi ya kare ka shugaban mazinata ku tambayo matan fanwan almuri aure sakin ka yayyawa baka more ba gagara gasa sana bauchi rabi ya kare ka shugaban mazinata ku tambayo matan fanwan wani a wuri sakin ka yawa baka dace ba ina nan a cikin kaduna ban sake jiha ba tun da kwai sauran kafaran da ban masa raddi ba gagara na bauchi rabbi ya kare ka kasuwan bacci nake zuwa gurin nu alhabis mai kazamin gemu kawalin ka bokaye gagaraga sana ba bauchi rabbi ya kare ka kasuwan bacci nake zuwa gurin nuhu alhabis mai kazamin gemu baki ka bokaye gagaraga sana ba bauchi rabbi ya kare ka dan giya shi ke ba shi riguna ya ta sakawa gashi ko dinkin kafirin ba bai cika samu ba gagaraga sana ba bauchi rabbi ya kare ka dan giya shi ke ba shi riguna ya ta sakawa gashi ko dinkin kafirin ba bai cika samu ba Allah America. za na je tsakiyar unguwar su suno suna dudduba ko akwai wani shegen da ban faɗo shi a waka ba gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka za na je tsakiyar unguwar su suno suna dudduba ko akwai wani shegen da ban taɓo shi a waka ba gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka dan izala ashe kuna da boka a garin ga sai ku danne laifin ku ku ta zagin sufaye gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka dan izala ashe kuna da boka a garin garin ga sai ku danne laifin ku ku ta zagin sufaye gagara ga na bauchi rabi ya kare ka akwai wani ma wai ana kiransa da dan daura har da laya da bugun kasa yake shegen koyi gagara ga na bauchi rabi ya kare ka akwai wani ma wai ana kiransa da ɗan daura har da layu da bugun ƙasa yake shaikir koye gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka si da ali ka ji almuri shegen dandi in ka je libati da karuwai ka ka tadda shi gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka si da ali ka ji almuri shegen dandi in ka je libati da karuwai ka ka tadda shi gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka ko gidan dan baka je ka lura da kyawu sosai mutum ya buge su suke ta liki matsiyata. Allah! ko kuwa ta nijar in ane ka je ka ka dudduba duk da dogon gemu suke zuwa ba su yanke ba gagara gasa ba bauchi rabi ya kare ka ko gidan kwalla a unguwar ku je ka ka dudduba za ka gansu da gemu suna faɗin nan ne guna gagara gasa ba bauchi rabi ya kare ka Adamu Yusuf gidansa an taɓa yin taro na maulidin shugaban ƙasa bi na asannu. Gagara gasa ba bauchi rabi ya kare ka. Adamu Yusuf gidansa an taɓa yin taro taro na maulidin shugaban ƙasa biyu na asannu. Kware gasa na bauchi rabi a kare ka. Shugaban majalisa ta yan izala na zaune har da si da Ali har da ni da ɗan gungu a zaune. Abubakar Ikaraba. Bauchi rabi a kare ka. A taron ga Ibro da Cinnaka sosai suna wasa malaman suna faman tafi. Kware gasa na bauchi rabi a kare ka. A taron ga Ibro da Cinnaka sosai suna wasa malaman suna faman tafi. littafi ya yi musu to ya je gidan DITV in ya nema na tabbatar kwarai sai ya gamsu gagara in suna san abu su wurin su ya zama sunna in waɗansu suke yi su ce da shi duka bid'a ne gagara duba maulidin ɗan Amina sun ce bid'a ne maulidin Sardauna gurin su sunna ce babba duba maulidin dan amina sun ce bid'a ne maulidin sardauna gurin su ya zama sunnawai gagara bauchi rabi ya kare ka zagayen ranar maulidi diya nasu ba sa yi children da yaran na zuwa har su yi parade da zagayen ranar maulidi ɗiya na su ba sa yi cildiran da yaran su na zuwa har su yi waki gagara ga na bauchi kare ka da tsukuto ba idan ta zo sai su ɗinki in ka je taron su suke du'a'in buɗewa gagara ga na kare ka ba su taro su tana da ayyukan manzan ƙarshe, sun fi son su tuno ranakun fa samun yancin kai gagara ga na kare ka su taro su tuna da ayyukan manzan karshe sun fi son su tuno ranakun fa samun yancin kai. ka ga wata yar tambayar da ranar yancin kai da ranar haifar rasulu wacce ce babba ga gargasa na bauchi rabi ya kare ka ga wata yar tambayar da ranar yancin kai da ranar haifar rasulu wacce ce babba ga gargasa na bauchi rabi ya kare ka abinda suke so munafukan shine sunna wanda ba sa so sai su ce da wannan bid'a ne ga gargasa na bauchi rabi ya kare ka abinda suke so munafukan shine sunna sunna wanda ba sa so sai su ce da wannan bid'a ne gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka idan an musu mutuwa sukan hana yin taro irin sadakan nan ta arba'in duka bid'a ne gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka idan an musu mutuwa sukan hana yin taro wai irin sadakan nan ta arba'in duka bid'a ne mai saurare ka lura ba haka nan ne ba mai kuɗi in yi rasu zaman gurin suka kwace cewa gasa na ya ka su suke yin sadakar bakwai idan mene rani in ko bai da kuɗi kafaran su ce duka bid'a ne gasa na ya ka su suke yin sadakar bakwai idan mene rani in ko bai da kuɗi kafaran su ce duka bid'a ne wanda ya mutu inda yana da kuɗi fa da gaske su suke zaunawa su cinye girki na magada. Kwarai gasa na ya wanda ya sa laya gidansa ya shirka babba wanda ya sa kwalaba a kan gini kuma sunna ne wanda ya sa laya gidansa ya shirka babba wanda ya sa kwalaba a kan gini kuma sunna ne wanda ya sa laya cikin takwai sunan Allah su ga dukkan kwalabar saman gini duk na giya ne wanda ya sa laya da shi su ce masa shirka ne wanda ya sa shokin saman katanga sunna ne na ne. wanda ya sa laya su ce da shi shirku yake yi wanda ya sa shokin saman katanga sunna ne na ne. suna kafa hujja da dan tunanin su na wofi bi na asannu kai mai saurare wanda ya sa laya gidansa ta sai aka mai sata sai mu ce la yaya aka yi baki mana aiki ba kaji sana bauchi rabi ya kare ka wanda ya sa laya gidansa sai aka mai sata sai mu ce la yaya aka yi baki mana aiki ba gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka tun da ne nazarin su na gane su ma haka nan ni ga misali zan faɗo ku lura a layinku. ku gagara na bauchi rabi ya kare ka in barawo ya balla kwatunan shagon ustaz ni masa jaje a nan wurin za ka ji kwaba. Gagara gasa bauchi rabi ya kare ka. In barawo ya balla kwaɗunan shagon Ustaz ana yi masa jaji a nan gurin za ka ji kwaba. Gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka. Kai ka bar kwaɗan nan ka nemi kuban nan babba mai hawa uku ba sabuwa ba yar fante kan nan. Allah! kare ka kai ka bar kwaɗan nan ka nemi kuban nan babba mai hawa uku ba sabuwa ba yar fante kan nan gagara gasa rabbi ya kare ka da ikon Allah da duk kalolin kubobi wanda ya fi cikin su nake nufin za ku gaya mun gagara gasa na bauchi ya kare ka da ikon Allah da duk kalolin kubobi wanda ya fi cikin su nake nufin za ku gaya min gagara kare ka shi ko tauhidi babu shi ba sai fa alebe zuciyar ba komai ba sai kiyayya ga ma'aiki gagara gasa na bauchi ya kare ka da an faɗi girma na annabin mu rasulillah kafiran sai ka gina faɗin a kullum za a rage mai gagara gasa na bauchi kare ka da an faɗi girma na annabin rasulillah lakafuran zaka ji na faɗin akul maza ku rage mai gagara gasa da an faɗi girman abubakar kuma tsinan sai su ce girman malamin su ya wuce nan ƙara da an faɗi girman abubakar kuma tsinan sai su ce girman malamin su ya wuce nan ƙara ya ka in suna da uba ko kaɗan fa ba sa duka ma in ku sun je gudun mai kuɗi ka gansu kamar kwance gagara gasa na bauchi rabi ya kari ka uban ka mahaifi ka ce ce da shi mai shirka ne in koyan mutu gado kake jira har na gidaje gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka ubanka mahaifi ka ce da shi mai shirka ne in koyan mutu gado kake jira har na gidaje Allah ya kare ka taron suna gurin su barbar bid'a ci sai su bar matan su su je su kwashi miyar taushe gagara gasa sana, bauchi rabi ya kare ka taron suna gurin su barbar bid'a ci sai su bar matan su su je su kwashi miyar taushe gagara gasa sana, bauchi rabi ya kare ka inda ka hana kanka hana ta inda sunna ne in ta haihu ka ce nan gidan fakar ai mun taro gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka tun da ka hana kanka hana ta inda sunna ne in ta haihu ka ce nan gidan fa ba yi mun taro gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka abinda suke so sukan yi mai fenti tsaf wanda ba sa so sai su ce da shi shirka babba gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka abinda suke so sukan yi mai fenti tsaf wanda ba sa so sai su ce a bar shi haramun ne gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka duba karatun musabika ai bid'a ne tun da kwai kuɗi yanzu gunsu babbar sunna ce gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka duba karatun musabika ai bid'a ne tun da kwai kuɗi yanzu gunsu babbar sunna ce sahabban manzo cikinsu ba wanda yake yi matan manzo cikinsu ba wanda yake yi gagara ya kare ka ba su zuwa maulidi da mata a gurin wai kara karatu na musabika da matansa a zaune Da gasa na bauchi rabi ya kare ka ba su zuwa maulidi da mata a gurin wai karatun musabika da mata suka zaune gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ba su zowa gun maulidi ana jibgar ganga dan kwairo malamin ku ya sha wakar sa gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka kai ku ce ku dai ba ku san a wakar sulilla dan gidan ku da tv da rediyo dan holewa gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka limaman in kana da abun kallo zaka gansu da gemu da takuba na cashewa gagara gasa na bauchi rabbi ya kare limaman maka in kana da abun kallo za ka gansu da gemu da takkuba na cashewa gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka in kiɗa da rawa babu kyau abin iskanci ne malaman maka su babu wai in iska ne in kiɗa da rawa babu kyau abin iskanci ne malaman maka su babu wai 'yan iska ne gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka tun zaman sa da sardauna malamin bai kikiɗa ba duk kiɗan ɗan ƙwairo da malamin aka cashewa gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka tun zaman sa da sardauna malamin bai kikiɗa ba duk kiɗan ɗan ƙwairo da malamin aka holewa gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka in kiɗa na yawan ɗan amina ne to bid'a ni, in kiɗan waƙoƙi na gamji ne to sunna ni. gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka kiɗa na yaban ɗan amina ne to bid'a ne in kiɗan waƙoƙi na gamji ne to sunna ne. Gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka. Karatun Allah da basmala aka fara wa ko a fara da a'uzu shi ko ba haka nan ne ba. Gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka. Karatun Allah da basmala aka fara wa ko a fara da a'uzu shi ko ba haka nan ne ba. Gagara gasa na bauchi rabbi ya kare ka. Kiɗan mai tandu ake sakawa tun fari Kidan kiɗan taushi ba haram bane tunda suna so kiɗan mai tandu ake sakawa tun fari kiɗan tafshi ba haram bane tunda suna so gagara gasa bauchi rabi ya kare ka ga wata yar tambayar ku taru ku amsa mu in ma'aiki zai gargadi kiɗa ya ka farawa gagara bauchi rabi ya kare ka in suna son abu kafiran abin ya zama sunna in waɗansu suke yi su ce da su shirka ne gagana gasa wuce ya kare ka in suna son abu kafiran abin ya zama sunna in waɗansu suke yi su ce da su duka shirka ne kwarai ka sana bauchi rabi ya kare ka karfa mai saurare ya ce fa ban taɓa malam ba malami na izala nake nufi ba sunna ba gagara ka sana bau rabi ya kare ka karfa mai saurare ya ce fa ban taɓa malam ba malami na izala nake nufi ba sunna ba gagara ka sana bau rabi ya kare ka tsohon alkali babban matsiyaci har ya kare shari'ar sa bai yi zancen haddi ba Allah Allah, Allah, Allah, tsohon alkali babban matsaya ce har ya kare shari'ar sabbin yi zancen haddi ba gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka wanda shi a guri na irin siyasar ga ta yanzu ta fi sallah a gurin su kunji ne wai babba wanda shi a guri ne irin siyasar ga ta yanzu ta fi sallah a gurin sa kungi shi ne wai babba gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka shi yasa Allah bai zamo abun mamaki ba tattaba kunnensa sun kace masa shege ne kwarai ka sana bauchi rabbi ya kare ka shi yasa Allah bai zamo abin mamaki ba tattaba kunnensa sun kace masa shege ne gagara ka sana bauchi rabbi ya kare ka in baka gane ba Muhammad Yusuf ya ce ku daina siyasar ga wanda duke aiki na gwamnati ya tsine mai gagara ka sana bauchi rabbi ya kare ka in ba ku gane ba Muhammad Yusuf ya ce ku daina siyasar ga wanda ke aiki na gwamnati ya tsine mai gagaraga gasa bauchi rabi ya kare ka kun ga tattaba kunne ya zagi malam a fakaice shi ko malam ya ce a yau siyasa da karatu a wanga tsoho ka cuci al'umma da izalan nan har ubansa ya shuɗe suna faɗa ba su shirya ba gagara ga na bauchi rabi ya kare ka wanga tsoho ka cuci al'umma a cikin taro har ubansa ya shuɗe suna faɗa ba su shirya ba gagara na bauchi rabi ya kare ka ban wucewa gunnan a yanzu sai ne wani zance wanda ne ta gani yan uwa cikin tarihinsa gagara na bauchi rabi ya kare ka shi uban malam kun sani ba shi dan bid'a ne sunusi gumbi ya sa cikin littafinsa. Allah! wanda bai san shafin ba to ya zo shi na nuna mai babu ƙarya ko za'ida cikin littafinsa gagara ga sana bauchi rabbi ya kare ka wanda ya yi shari'a fa ba da dokar Allah ba kafiri ne ko fasiki ku je ku ku dudduba gagara ga sana bauchi rabbi ya kare ka wanda ya yi shari'a fa ba da dokar Allah ba kafiri ne ko fasiki ku je ku ku dudduba gagara ga sana bauchi rabbi ya kare ka wata ayar ta ce da shi mai zalunci to ashe malam bubakar ana can wuta kwanci Allah ya kare ka wata ayar ta ce da shi mai zalunci to ashe malam bubakar ana can wuta kwanci kware ka sani bauchi rabi ya kare ka ban gajiya na taho gurin dakta yanzu malaman mu gurin zantukan ka kai ta bacin su gagara ka sani bauchi rabi ya kare ka ban gajiya na taho gurin dakta yanzu malaman mu gurin zantukan ka kai ta bacin su gagara ka sani bauchi rabi ya kare ka dan gumshirman ka yayyawa tun ba yau ba dole ne na bi sawu na gane shin kai waiwaye kwarai gasa na bauchi rabi ya kare ka a dan man ka yawa tun ba yau ba dole ne na bi sawu na gane shin wai kai waye gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka kai ka ce a hana mu mu daina maulidin taro to kasan nan ta uban ka ce iya shegen wofi kai ka ce a hana mu mu daina maulidin taro to kasan nan ta uban ka ce iya shegen wofi gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka kai ka ce kuma a kashe mu dan muna begen zo, an yi waka ta uban ka har kana ba da karafa Dai ka ce kuma hana mu dan muna begin manzo an yi waka ta uban har kana fidda kuɗaɗe. Gagara ga sana bauchi rabi ya kare ka. Kar ku kai wani malami idan kuka sa lura babu kowa a gabansa sai fa masu jiran zakka. Gagara gasa sana bauchi rabi ya kare ka. Kar ku kai wani malami idan kuka lura babu kowa a gabansa sai fa masu jiran zakka. Allah! Gagara ga sana bauchi rabi ya kare talaka izala ta rarrabe gaba ɗaya kan kuɗi kazami wai shi sai yanzu su koma da gagara gasa Sani bauchi rabi ya kare ka izala ta rarrabe gaba ɗaya kan kuɗi kazami wai shi sai yanzu su koma da gagara gasa Sani bauchi rabi ya kare ka Allah shi ya raba ku domin sherin ku dan gumwawa ka ce a yau zaka hada su Allah ya kare ka Allah ya raba ku domin sharrunku, ku dan gumuwawa ka ce a yau zaka hada su gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka zana je birnin bagon halifar Jafar wanda neman suna yake ta yi dogon wofi gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka zana je birnin bagon halifar Jafar wanda neman suna yake ta yi dogon wofi gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka na biyo bin Usmanu dan na miƙa maka saƙo. biyar ka a birni gidar ku ba za ta yi mai ba za na je ga wali a yan izana kuma babba wanda ya girmama shehu dahirin mu a gun taro duk da ya so shehun mu bai yi mai wani reni ba dole ni ma in tsallake shi domin shehun mu gagara na bauchi rabbi ya kare ka du'a'in shehi na bauchi yayi masa amfani kuma sauran ku je ga shehu ya dafa ku Kwarai ka sani bauchi rabi ya kare ka. Sun riga sun samu muke da sarki makaɗaici in du'a'i suka so gurin mu shaggun suka zowa. Gagara ka sani bauchi rabi ya kare ka. Sun riga sun samu muke da sarki makaɗaici in du'a'i suka so gurin mu shaggun suka zowa. kwarai gasa ya ka lallabowa suka yi da daddare su cire hula su ce malam gokka na taho fa ka dafa mun gagara ya ka lallabowa suka yi da daddare su cire hula su ce malam gunka na taho fa ka dafa mun yanzu sata in an yi wa mutane na izala za ka gansu a gun malaman mu sunna ce ranar ya ka yanzu yanzu sata in an yi wa mutane na izala za ka gansu a gun malaman mu ba kunya shegu gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka malamai na izala kusan da saura ban saba wanda sun kafi suna na sa dalilin zagin mu gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka wanda yi ayi mai ya safa ban taba sauran ba sai a tafsirin ban inda mai kuma zagin mu gagara gasa na bauchi ka ina aiki sai na hangi gemu sai gege ashe wani shege ya je ya kwaso yan sanda gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka ina aiki sai na hangi gemu sai gege ashe wani shege ya je ya kwaso yan sanda gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka wani folis ya ce kwarin shiga motan nan na fada moto da ni da sauran 'yan sanda gagara ga na bauchi rabi ya kare ka sai wani babban siyayyi min wani kurari yanzu kai ne mai bata malaman nan magabata gagara ga na bauchi rabi ya kare ka sai na ce yalla bai ina da hujjoji sosai sai na ɗebo kasid guda talatin na aje mai gagara ga na bauchi rabi ya kare ka sai na ce yalla bai ina da hujjoji sosai sai na ɗebo ɗebo kasir guda talatin na aje mai gagara gasa bauchi rabi ya kare ka sai na ce wannan dukkan malamai na suka zaga har da shek tijjani da kaulahi ba su kyale ba gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka sai na ce da sani na na sanya sunan malam sun kira sunan malaman mu da suka bata shi gagara gasa na sai na ce da sani na na sanya sunan tsinannu sun kira sunan malaman mu duk suka bata su abun ya wuce har su kama sunan yalla bai har da hoton shehi na bauchi ma suka nunawa sai na ce wanda ya bata shehu dahir bauchi ko yana zikirin juma'a kusan ban kyalewa na ya kare ka sai na ce wanda ya bata shehu shehu bauchi ko yana zikirin juma'a kusan sai na zagaye kwarai da sani bauchi rabi ya kare ka sai na ce duk kaset ka je gida duka ka gwada su sai ya ce duk ku wuce gida ku zo ranar Larba. gagara ga sani bauchi rabi ya kare ka laraba sai na zo da nokiya ciki ga hoto da hoton shehun wanda shaggun suka zaga gagara ga sani bauchi rabi ya kare ka na nuna wa polis ya ce ka rama sai ku ɗau hakuri in ku kun yanzu na kulle ku Allah uba ya sa'a da haihuwa kai birgewa wanda ya taba shehun mu dole mu ma mu taba shi gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka tun da ne kasa da odiyo na kallo ya rage mun dukkanin malaman ku sai fa na nuna su gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka tun da sun nuna na bauchi wai ana mai bauta dole sai mun nuna ba za a yi tu zero ba gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka wannan waka a ko ina ba a sanya ta wanda yayi wakar kun sani fa ba malam ne ba gagara gasa na bauchi rabi ya kare ka ka ji ta da farko da kafiya bisa tsarin ta sai na duba mutanen da zan taɓo tsinan nuni. Allah! za ka ji ta da farko da kafiya bisa tsari sai na duma mutanen da zan taɓa yan iska ne abokai na yan cikin izala ta kaduna har izalar jas har salaf ku tare ku yafe mun gagara ka sana bauchi rabi ya kare ka abin ya zama dole ne na tsine wani gwambatin da ya taba shehun mu kun ga ai ya bata mu Yanzu ba yau na bauciyan izana shine kuke da niyyar batawa gagara gasa na bauci rabbi ya kare ka gagara gasa na bauci rabbi ya kare ka gagara gasa na bauci rabbi ya kare ka gagara gasa na bauci rabbi ya kare ka gagara gasa na bauci rabbi ya kare ka wannan ita ce raddi na farko yanzu ana wan in ba mu nuna hoto ba an mana tuwan yanzu saura na kallo ya rage gaba ɗaya malaman ku sai mun nuna su za a gan su tsirara tsirara za a ga malaman ku eh bye bye bye masoyan malam shak dahir usman bauchi ba a huta lafiya gagara gasa na bauchar biya kare ka gagara gasa na bauchar biya kare ka gagara gasa na bauchar biya kare ka gagara gasa na bauchar biya kare ka gagara gasa na bauchar biya kare ka gagara gasa na bauchar biya kare ka